sura ita ce sura da ake buɗe alƙur'ani da ita ko aka buɗe alƙur'ani da ita sunanta suratu al-fatiha kuma adadin ayoyin da ta kunsa ayoyi ne guda bakwai a zance na mafi yawan malamai tana da wasu sunayen sannan sura ce ko ita ce sura ta biyar cikin jerin surori da aka saukar Alƙur'ani a lura sura ta biyar wajen sauka amma ita ce kuma surar da ake buɗe alƙur'ani da ita tana da falala abubuwan da suke bayyana falalarta suna da yawa cikinsu abu na farko sura ce wacce tilas ko dole ne mai sallah ya karanta ta kafin sallashi ta inganta ita ce mafi girman surar da Allah tabaraka wata'ala ya saukar a alƙur'ani da cikin attaura da ma injila cikin abubuwa da suke sake bayyana falalar wannan sura mai albarka ita ce surar da Allah tabaraka wa ta'ala ya raba ta tsakaninsa da bawan shi tsakaninsa da bayinsa kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin sahihu muslim sa'annan wannan sura waraka ce waraka ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka cikin hadisi shine nan malam yake cewa babban abin da surar take karantarwa babban abin da sura take karantarwa shine kaɗaita Allah baraka wa ta'ala cikin bauta da tsarkake masa ibada yace suratul fatiha jama'at jami'a ulumil qur'an wannan sura ta tattara ilimin mukan ga gabaki daya ومقاصده جمعت جميع علوم القرآن وجمعت جميع مقاصده كما تتروا قباكي ايه منفوفين القرآن من جرمه saboda me سبو ta kunshi yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala da jinjinawa da ambata mishi duwa siffofi na kamala da kore ma Allah tabaraka wa ta'ala duk wani wasu siffofi na tawaya da nakasu wannan sura ta kunsa Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin hakan nan surar ta kunshi umarni da bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala da tsarkake masa niyya da yarda da gazawar ɗan adam gazawa ta ɗan adam ta hanyar da idan Allah bai taimaka mishi ba ba abin da zai iya yi iyaka na abudu wa iyaka na sa'in hakan nan turar ta kunshi bayyana hanya ta samun nutsuwa da rabauta duniya da lahira da samun shiriya Allah ya ce cikinta ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim kamar bawa yana cikin tabewa ne yana cikin halaka ya nemi Allah tabaraka wa ta'ala wato ya shiryar da shi hakan nan surar ta kunshi tsoratarwa da kwadaitarwa ta kunshi alkawari na alkhairi ga waɗanda suka yi wa Allah ɗa'a ta kunshi tsoratarwa ga waɗanda suka saba wa Allah Allah ce siratan lamina an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dallin Kunga an ambaci wanda aka yi fishi da su an ambaci waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsine musu al-maghdubu alaihim su ne waɗanda suka sani kuma suka take sanin batattu kuma su ne waɗanda suka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala wato da jahilci nasara kenan Allah subhanahu ta'ala ya kare mu saboda haka wannan sura tana da matukar muhimmanci sura ce wacce take kunshe da falala mai yawa mi riko da abubuwan da za mu ji a ciki na alkhairi mi aiki da su abubuwa kuma da za a tsoratar da mu na sharri mu yi ƙoƙari mu nisance su Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace ya sa mun fara wannan karatu cikin nasara ya datar da mu ya sanya mu cikin waɗanda za a ‘yanta su a wannan wata mai albarka ah, za mu dasa aya a nan sai Allah baraka wa ta'ala ya kai mu gobe lura da buɗe tafsiri yau aka yi gobe insha Allah za mu fara karatu kuma abin da nake so mu kula da shi shine lokaci za mu ƙoƙarin farawa lokacin da aka tsayar sa'annan kuma za mu dakata lokacin da aka sanar za a dakata domin mu yi aiki da ilimin da muke karantawa Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace eh, muna tawassuli babu wani sakoko muna tawassuli da wannan karatu da muka yi Allah tabaraka ta'ala ya biya mana bukatun na alkhairi eh, Allah ya fi sanin bukatunmu da mai magana da kuma sauraro Allah ya biya wa kowa bukatun shi na alkhairi Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya tsarkake mana zukatanmu Allah eh, ya ba mu ilimi mai albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da mu gabaki ɗaya, ya kare mu daga shirin ƙarshen zamani ya zaunar da ƙasanmu lafiya ya Allah subhanahu wa ya biya mana bukatun mu na alkai wannan hauhawar kayan masarufi da mutane suke fuskanta Allah muke roƙo ya kama mana sauƙi Allah ya kama na sauƙi yara da suka bauɗe suke shaye-shaye Allah ya shirya mana su Allah ya shirya mana su Allah ya shirya mana su ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya tsara shirya mana shugabannin mu ya dora mana su kan hanya madaidaiciya mu ma Allah ya ba mu ikon aikata abubuwan da za su taimaki kasar tamu da al'umman mu da iyalan mu gabaki daya subhanaka mu wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته